Fati wata matashiyar zaura tana kan wannan matsayi tun shekara hudu. amma a cewarta manema aurenta da dama sun tunkare ta da gurin aurenta amma suka fasa wannan yanayin zawarci ya dami fati sosai. Bakin da aka ce mace ba ta da armi mahi yawa waɗanda za su mata kallon banza sun yi yawa. Daga armi na hito da yanzu shekara ta hudu rabuna da armi ina gida. Wani zai zo ya yi maka magana ya ce maka lokaci kaza bakin da muka yi da mutum dole ya cika lokaci kawai za ni hita daga cikin al'amarin mutum amma ba da a rasa ba gaskiya to ni garanti yanzu ko da ta waya mutum ya kira ne yan mana magana wadda ba ita ba kawai ana ga lambar shi lisnori mata da dama na rayuwa cikin wannan yanayi a maraɗi a shaidar halima isiya wata mai gabatarwa a gidan rediyo ta nuna cewar zawaru da dama sun tunkare ta domin fahimtar halayen mazan da ke zawarcinsu yanzu misali in namiji ya ga jawara shi gane ke kawai ya ga kayan banza mata da yawa suna kawo wannan kuken gaskiya ina hira da mata da yawa anda me yasa maza suke musu wannan kallon to na farko ina nuna musu wasu akwai laihin su su mata kin saki jikin ki ga namiji ko kin nuna kamar kina da talauci kina da bukata namiji ya baki to shi ko namiji ya baki abin ki banza kin zo kin roke shi kin ce ba ni ko sai mana kaza halayya kala kala ta mata su kan kasa lokaci jawarawa su ne ke ja kansu wannan matsala take iske su Sani Ibrahim wani ma'auraci na ganin wasu mazan da ke sawa a kansu cewar macen da ta rabu da mijinta don bata da halin kwarai ne hakika suna kuskure. mutane adalci ne ba su yanzu mutane kullum lahin mata ke gani kalli zaman arman mu na yau wallahi tallahi maza sun himmata mata sun yi soshin gaskiya in armi ɗari ya mutu in kalli sai ga armi tamanin lahin mazan ne ba matan ba amma ana ce ma jawara wai in ga godiya da sirri wani ta kada wai dan ta hito to ba su tunanin wata tarishin sa'a ta arma ta banza ba su tunani wata mijinta mutuwa ya rasuwa yi ba su tunani wata kaddara ce ta raba arman haka na mutane a rika adalci A cikin zamantakewarmu suna da dama matasa mata da suka rabu da ke fuskantar gulma a kewayensu, duk da haka wasu na jurewa ga ajin tsammanin da ake masu domin ɗaukar wata sabuwar rayuwa.